tara ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya zo daidai da sha tara ga watan uku shekara ta 2005 miladiya a nan masallacin abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari domin ansa ku wadda malamin ku shehin ku ni kuma amini na abokina mala amini ibrahim daurawa ya gabatar da bukatar ku a madadin ku hakikanin gaskiya in ban da shi ba wanda zai minti tsaye irin wannan ranar talata kawai aka faɗa bullatar wanda mafi karanci ya kamata a bani wata ɗaya ko sama da haka to amma yana da matsayin da bazan ce masa ba zan zo ba da haka na kukuta na matsantawa kaina na zo domin in faranta masa rai in sanya ya masa zuciya in yi so ko kuma zuciyar ku ta yi sanyi bayan tashi ta yi sanyi abinda nake son mu tattauna akai haƙoƙin mata a cikin addinin musulunci na taɓa yin latta makamanciyar wannan so wani adadi da ya wuce a baya a waɗansu wurare da ba nan ba amma na maga a yau akwai bukatar sake tattaunawa a kan haƙoƙin da mata suke da su a musulunci domin a jiya juma'a takwas ga watan safar na wannan shekara sannan kuma sha takwas ga watan mars na wannan shekara ta dubu biyu da biyar mace ta yi sallar juma'ar farko ta shugabanci mata a amerika kuma aka fito da wannan a matsayin ɗaya ne daga cikin haƙoƙin da da an kwacewa mata su yanzu kuma alasan barka mace ta samu dama ta hau mimbari ta yi huɗubar juma'a kuma a cikin mamutsinta akwai maza to idan har wannan shi ne haƙƙi daga cikin haƙoƙi da addinin musulunci yake son ya tabbatar wa mace abinda wannan ke nufi rayuwar da annabi ya yi gaba ɗaya goma sha uku a makka da goma a madina da rayuwar da kulafa'ur rashiduna suka yi shekaru talatin tur suna mulki wato sun bar duniya ba tare da sun tabbatar da haƙƙin ya mace ba domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wata mace da ta yi limanci na juma'a ba ballantana a cikin mamudinta kuma a ce a garwaye maza da mata haka a lokacin kulafa'ur rashidun to da haka dai na ga ya dace a irin wannan yanayi malamai na addinin musulunci su yalwata harshe su yawaita magana su duba cikin ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kokarin zakulo nau'ika daban-daban na haƙoƙin mata wadda addinin musulunci ya tabbatar musu ba irin haƙƙin da yau america da 'yan kanzaginta suke kururuwar za su tabbatarwa da ya mata ba da haka takardar da ke hannuna ina cikin mota bayan na fito daga gida ina jin bayan na zo daidai jamshin na kofar gidan mala aminu kano na ɗauki takarda da biro nake lissafa abin da zan iya tunowa na haƙƙin ya mace a cikin addinin musulunci kun ga ba wani bincike ba ne ko bahasi wanda yake dirsha wanda kila in zan tsaya in yi bincike to zan samu haƙoƙin da sun ninka abin da ke rubuta a nan gurin zan lissafa mana su kamar yadda na rubuta su ɗaiɗai tare da ƙoƙarin kawo abin da zai goyi bayan su na ayoyin alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shaidu na tarihi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bani ikon tunawa dan bani da shi a rubuce gaba ɗayan sa farko dai addinin musulunci ya yarda da kasantuwar mace a matsayin ɗan adam irin yadda namiji yake a matsayin dan adam mace ma ba dabba ba ce halitta ce ta dan adam mutum Allah ya tabbatar da haka a cikin ayoyin alkur'ani masu girma yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir ya ku mutane lalle mun halice ku mace da namiji Allah ya ce mutane sai kuma ya ce mun halice ku wato ku suwa ku mutane mace da namiji wato sai wannan ya nuna yadda namiji yake mutum haka mace ma take a matsayin mutum bil adama khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu mun sanya ku ku zamanto shu'uban al'ummomi daban-daban lafazin ash-sha'ab na nufin al'umma wanda karkashin ta akwai kabilu daban-daban yanzu idan ka ɗauki Najeriya al'umma ce a cikin ta akwai Hausawa da Yarabawa da Inyamurai da Fulani da bare da sauran yaruka wannan shine sha'ab idan an ce shu'ub al'ummomi sannan wa qaba'ila mun sanya ku zanto kabilu daban-daban kabila kamar Hausa kabila ce kamar kuma Yarabawa ita ma kabila ce mai zaman kanta kamar inyamurai kabilu ne masu zaman kansu ubangiji ya halice mu al'ummomi daban-daban sannan kuma kabilu daban-daban bayan ya halice mu mazan mu da mata wannan aya ce da take nuna mana cewa lallai addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace mutuntaka da kasance wacce bil adama irin yadda ɗa namiji yake a wannan matsayin abinda mutum ke samun fifiko da shi akan mutum dan uwansa shine tsoron Allah da haka Allah ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja a wurin Allah shi ne wanda yafi ku tsare dokokin Allah ta fuskar halitta namiji ya tsara mace amma idan mace ta tsara namiji tsoron Allah sai ta fi matsayi da daraja a wurin Allah ba ma sai an faɗa ba kowa ya san idan mai tambaya ya tambaye ku cewa da fir'auna mashahurin kafirin nan da matarsa Asiya. ya fi daraja ya fi kima ya fi mutunci ya ɗan aljanna to amma waye lalatacce waye kangarare ya ɗan wuta kun ga anan gurin takawa ta yi tasiri kenan inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir lalle ubangiji ta'ala alim ne masani ne sannan kuma khabir gwani dangane da al'amuran da bayi suke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito yace mutane gaba daya kala biyu ne barrun taqiyun karimun ala Allah bawa ya zanto mai da'a ya zanto mai takawa jin tsoron Allah da tar dokokinsa karimun ala Allah wanda yake da mutunci a wajen Allah wannan mutum na farko kenan mutum na biyu daga cikin bayi fajirun shaqiyun hayyinun Allah ta'ala wato mutum ya zanto fajiri mai aikata mugunyar ayyuka ya zanto shaqi mara arziki mara mutunci sannan wulakantacce a wajen Allah duk duniya mutane iri biyu ne da mace da namiji duk wanda ya zama a ajin farko to ya shiga cikin inna akramakum inda Allah ya takaku ko mace ko namiji duk wanda ya yarda ya shiga aji na biyu to ya zama walakantacce kenan wanda ba da kima a wajen Allah to kaga anan ya mace tana da daraja kenan idan har ta yi imani ya mace bil adama ce irin yadda ɗa namiji yake a matsayin bil adama abu na biyu addinin musulunci yana karɓar imanin ya mace yadda yake karɓar imanin ɗa namiji a cikin alkur'ani mai girma duk inda Allah ya ce ya ayyuhal allazina amanu ya waɗanda suka yi imani to kira ne da ya shafi maza ya shafi mata duk da cewa allazina jam'i ne na mazaje amma mata sun shiga ciki amma tare da haka sai Allah ya sake ware mata da sunan almu'mina mummunai mata ya ambace su tare da maza wani lokacin ya ambace su su kadai ubangiji ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim mummune maza sai ce da mummune mata almu'minun wal mu'minat tare da haka sai ya ware mata daban ya ambace su suna almu'minat yace ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yazrina wala yaqtulna awladahunna zuwa karshen aya al mu'minat wato musulunci ya karbi imanin ya mace irin yadda ya karbi imanin ɗa namiji abu na uku addinin musulunci ya yarda da ayyukan keke managarta ayyuka da ya mace za ta yi irin yadda yadda da kyawawan ayyuka irin na tsanin namiji idan ɗa namiji ya aikin kirki an yarda da shi haka idan mace ta yi aikin kirki an yarda da ita an siffanta mace da irin ayyukan da ake siffanta ɗa namiji da shi dan a nuna ta yi tarayya da shi wajen waɗannan ayyuka ɗin ubangiji ta ala ce zai na hajaru wa ukhrijo min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar waɗanda suka yi hijira kuma aka kore su daga garin aka fitar da su daga da suke so aka tilasta su yin hijira zuwa garin da ba nasu ba aka cutar da su wajen bin tafarki na kaga duk wannan ana magana masu hijira waɗanda aka kore su daga garin su aka cutar da su aka musguna musu wajen bin tafarki na la ukaffiranna anhum sayi'atihim zan kankare musu kurakuran su wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da su aljannan da koramu ke gudana karkashin gidajenta karkashin benayenta, karkashin gine-ginanta kila wani ce to wannan ai maza kenan su ne na hajaru su suka yi hijira su ne ukhriju min diyarihim su ne uzu fi sabili to amma nan rabin ayan ne a farkon aya an nuna da maza da mata abin ya shafa dan Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa Allah ya ansa wa mummunai cewa ni fa ba zan tauye aikin mai aikin cikin ku ba ko mace ko namiji idan namiji ya aikin kirki ba zan tauye masa ladansa ba haka idan mace ta yi aikin kirki ba zan tauye mata ladansa ba kaga ayar ta hada maza da mata kenan sannan Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun yannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikin kirki mace yake ko namiji yana mai imani da Allah to zan rayar da shi kyakkyawar rayuwa a nan gidan duniya cikin kwanciyar hankali da walwala sannan kuma kuna sanar da ayan nan ta cikin suratul ahzab wanda aka zayyana muhimman siffofi guda goma kuma aka hada maza tare da mata a ciki fadin Allah ta'ala inna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما شوفوا في goma ne. yadda aka siffanta maza da su haka aka siffanta mata da su dan a nuna yadda musulunci ya tabbatar wa ya mace aiki na gari idan ta yi baya tauye mata shi abu na hudu alkawalin gidan aljanna alkawali ne da ya shafi mace irin yadda ya shafi namiji ba a cewa namiji ne kawai zai shiga aljanna mata ma za su shiga aljanna haka Allah ya yi alkawali haka sa ya yi alkawali a cikin hadisai sahihai a ayar da na karanto ɗazu Allah ce wala udkhilannahum jannatin zan shigar da su aljanna Allah na nufin su duka mazan da matan tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wannan lada ne da sakamako daga wajen ubangiji wallahu indahu husnul sawa. a wurin Allah kyakkyawan lada yake wannan alkawali ne na cewa maza da mata duk ana musu alkawali da gidan aljanna abu na biyar ya mace suna da haƙƙi wajen ta zaɓi miji ba a yadda ba mahaifinta ko wakilinta ko majibincin lamarinta ya tursasa mata auren wanda ba ta so sai wanda take so abinda iyaye za su yi ne ba ta shawara da kawo mata dalilai wanda ita ba za ta iya ganowa ba idan har suna so su zaɓa mata miji karkashin shawara da za su bata da bayanai da za su yi mata da kalamai masu daɗi da hujjoji to sai ta zo ta gamsu da wanda suke so ko da da ba ta san shi haka aka ce su yi idan sun ga sun samo wani namiji na shari suna son ta aure shi ita kuma ta yi zaben tumin dare to ba sa cewa dole ga namu ko dai ki aure shi ko shi bar gidan nan idan sun yi haka ba su kyauta ba sai da sai haba wance ya ai wannan wanan ba idan an kwatanta shi da wani akwai bambanci wani mutum ne da tarihi ya nuna mai kiyaye sallah ne guda biyar cikin jami'i mutum ne mai aikin yi mutum ne mai imani mutum ne mai aqida ta gari mutum ne mai zumunci mutum ne mai kyakkyawan tarihi da bayanai dai da suka sani wanda za su faɗa mata amma kin ga wani da kika zaɓo fa sallar ma fa wata rana yayi wata rana ba yayi kuma a yanzu haka yake a makale yake wani yake ciyar da shi bai riga ma ya fara wata sana'a ba ko irin mutanen nan ne masu zaman kashe wando ko na makamanta haka da su faɗa mata dan su gansar da ita daga kwaran dalili to haka aka ce su amma su ce dole sai kin auri wannan wannan bai halatta ba addinin musulunci ya ba ta dama ta zaɓi abokin rayuwarta da za su zauna tare don rayuwar aure tana buƙatan fahimtar juna da san juna da jin kan juna da tausayin juna to tana buƙatan ta samu wanda za su yi musayar soyayya da ita ba wanda shi kaɗai yake son ta bai ta ba ta son shi hadisi ya tabbata wata baiwar Allah mahaifinta sun aurar da ita ga wanda ba ta so sai ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce da shi iyayena sun aurar da ni ga wanda bana so ko shakka babu bana son shi me kake ganin ya kamata a yi sai manzon Allah ya ce da ita kina da zabi in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki nemi a sake ki sai ta ce wallahi zan jure in zauna tunda sun hada da shi amma dama na yi maka wannan tambayar ne dan ka ba da wannan amsar iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da iko a musulunci na tursasa ƴaƴan su a ruwan da ba ta so wato kaga wannan yarinya tana da hikima tana da basira tace zan yi hakuri in jure in zauna tunda an bani zaɓi ko in zauna ko in abin nan amma na so dama in maka wannan tambayar ne ba dan ba zan zauna ba sai dan ka faɗa da baki wanda bai ji ba ya ji cewa ba shi halatta iyaye su tursasa yasu ta ruwan da ba ta so sannan kuna sanar da hadisin barira da mijinta mugi barira bai wace ta umu na aisha tana da miji mai suna mugi umu na aisha ta yantar da ita auren ta ya mutu tsakaninta da mugi sai Allah ya jarrabi mugi da tsananin san barira ita kuma ya zanto gaba ɗaya ba ta ƙaunashi, bayan da sun taɓa yin aure akan yi haka da ana soyayya ko soyayya ta wargaje ta lalace har ma ta zama kiyayya mugis kuma tsananin san ta ya dame shi a zuciya inda duk ta wuce kan titin madina yana biye da ita maza Allah ce da Abdullahi dan Abbas baka mamakin irin yadda mugis ke san barira baka mamakin irin yadda ita barira take kin mugis Abdullahi dan Abbas ce lalle na gani manzo Allah tausaya yawa mugis matuka sai ya tashi da kansa ya je wajen barira yace ke barira shin ba za ki hakuri ba a mayar da auren ki ke da mugis na ga wata san da kai ko sunanta barira ban sani ba <laughs> ba ka ba za ki yadda a mayar da auren ku ba ke da mugis sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara kake bani ko umarni ne sai manzo Allah ya ce a ah, shawara nake baki sai ta ce to bana sai manzo Allah sai hakura babu yadda iya wato da umarni ne annabi bata da dole ta yi mai ta bi umarni manzo Allah ko tana so ko bata so amma tunda annabi bai bata umarni ba shawara ce wannan ya nuna ba a yi wa wani tilas tunda haƙƙin da annabi ke da shi akan sauran mutane musulmai ya fi haƙƙin da mahaifan mu suke da shi akan mu mutane annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum a takaice dai wannan shine haƙƙi na biyar daga cikin haƙoƙi haƙƙi na shida daga cikin haƙoƙin kyamace tana da haƙƙi na ciyarwa dole mijinta ya ciyar da ita dan ubangiji ta ala ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kuma ubangiji ya ce wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wato ma yalwa ya ciyar daga fadin yalwar da Allah ya bashi fadin dukiyar da Allah ya bashi wanda ko aka takaita masa dukiya to ya ciyar daga arzikinsa da yake da shi takaitacce din wato ciyarwa wajibi ne a nan ko da mace tana da dukiya sama da mijinta wajibi ne ya ciyar da ita sai in ta ce na yafe maka ba sai ka kawo mun ba ina da abin da zan ci ina da abin da zan yi ce ne to wannan ta yi ihsani kuma tana da lada a wajen Allah amma in ta ce sai ta karba ba ta yi laifi ba dan wajibi ne ciyar da ita wannan ciyarwar ta shafi ciyar da ita a lokacin da suke aure ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta sakin da akwai kome a cikinsa kamar sake na ɗaya da na biyu ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta ko da ba kome in tana ɗauke da ciki daga gare shi dole ne ciyar da ita don ciyar da ɗansa wajibi ne dan ta na cikin da ko bayan da za a iya ci abinci sai daga abin da ta ci a ce ce da ita ce da ɗansa ne da haka ciyarwa haƙƙi ne na shida daga cikin haƙoƙi haƙƙi na bakwai wurin zama wajibi ne namiji ya tabbatarwa da mace wurin zama wurin zama kuwa wato na nufin nashi na kansa ko wanda yake na haya amma ba daidai bane bai zanto ita za ta nema kanta wajen zama ba daidai bane ba kuma ya zanto a gidan iyayenta suke zaune abinda shari'a ta sani ne zai kama mata wurin zama na shi na kansa ko na haya idan wata matsala ta same shi ta rayuwa wanda na iya samun dan adam ko da yana da wadata jiya ya zanto yau baya da ita sai ta koma gidansu kafin Allah ya bashi yalwa ya sake dawo da ita to wannan iyayenta sun so su masa taimako kenan babu laifi a yi wannan taimakon akwai lada amma kuma ba daidai bane ba shi kuma ya amfani da wannan taimakon da aka yi masa ya samu halin ya kama haya ya dawo da ita kuma sai ya kyale ta wannan idan ya haka to ya zubar da haƙƙinta kuma sai Allah ya tambaye shi akan haka ranar tashin kiyama haƙƙi na takwas haƙƙin abin da ya shafi sutura dole ne ɗa namiji ya yi wa matarsa sutura wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tut'imaha idza ta'imt wa taksuha idza tasait wato idan ka cika ciyar da ita idan ka yi tufafi ita ma kai mata wajibi ne da ciyarwa da tufafi da wurin zama duk za a yi su ne bil abinda ake nufi da bil daidai gwargwadon samun mutum kada ya mata ƙwauro kada kuma ya yi almubazzaranci tunda Allah baya son almubazzaranci kuma ya ce innal mubazzirin kanu ikwani shayatin masu almubazzaranci dangin shaydan ne wa kana shaytan li kafura shaydan kuma ya kafirce ma ubangijinsa a nan gurin na ce bil ma'ruf wato ba tare da kwauro ba saboda akwai mazaje da suke da wata halayya ko da mutum yana da halin duk bayan wata ɗaya wa matarsa tufafi ko duk a wata biyu ya mata tufafi sai gaba ya yi kawai ana mata tufafi ne sau biyu karamar sallah da babbar sallah sai kuma in ta haihu a bata a tamfar haihuwa to wannan al'ada kenan ba musulunci ba in musulunci ne za ka yi mata tufafi duk lokacin da kake da yalwa a shekara ɗaya in ka samu ikon ɗinka mata tufafi goma ya halatta in ka samu ikon ɗinka mata biyar ya halatta a kowane wata in za ka yi mata sabo ya halatta ai matar ka ce ko ba sai ka bari idan kana da hali duk ta kashe tufafin ya koɗe ya kuma koɗewa a jikinta ba in ta sa sai ka ce to kuma ke ma ki ba wata ta ki samu lada bari ke kuma in kawo miki sabo wannan ya halatta kuma kai kanka ma jin daɗin ka ne morewar ka ne idan kai wa matar ka tufafi daban-daban iri-iri kala-kala irin na sawa irin na kwalliya irin na ado domin ta rantsa maka ido ta hana ta kallon waɗansu matan a waje ta mantar da kai wata sai ita kanta kai kanka wannan ribar ka ce matanka su zama haka amma ba ribar ka bace ba ai kwana uku ka tana yawo da zani daya a cikin gida ba ribar ka bace ba kai ba ma burgewa bane ba da safe lokacin da zaka fita kasuwa ka barta da wani zani kuma ka dawo da yamma kuma ka same ta da wani zani ko da safe lokacin da zaka latta ka barta da wani zani da ka dawo daga lattar kuma ka same ta da wani zani ai ba burgewa bane ba wannan ya kamata na safan daban na yamma daban amma ba da kai nake wala ne. misali ne na buga a nan gurin da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi da abin da ya shafi wurin zama duk suna bin wannan ka'ida ne ta bil ma'ruf abin da ake nufi da bil wato abin da yake tsaka tsakiya ba a yi tsoro ba sannan kuma ba ya lubazranci ba ubangiji ta'ala ya tuffanta bayan samammanai da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama so ne waɗanda idan za su kashe kuɗi idan za su ciyar da iyalinsu lam yusrifu ba sa almubazzaranci sannan kuma wa lam yaqturu ba sa yin qawlo yana daga cikin qawlo kana da halin da zaka mata tufafi biyar a shekara ka zo ka yi biyu kana da halin da zaka yi goma ka zo ka yi biyar wannan qawlo ne bayana da ba sa yin qawlo lam yusrifu wa lam yaqturu ba ce ba sai ka yi tufafi ɗari wannan kuma ya zama almubazzaranci amma a daidai yadda ita ma za ta ji a wadata take wadata da ta dace da daidai samun ka kai bujin ba wadata da za ta ce ita kuma za ta yi takara da kawayenta ko makwabtanta ko yayyanta da kannanta da suke gidajen aure wanda suke auren waɗansu mazajen da samun ka da nasu ba iri ɗaya bane ba ba ce ita kuma ta ce za ta yi haka ba da haka ya kamata mu kiyaye wannan matuƙa duk wannan haƙƙi ne na ƴa mace cikin addinin musulunci daga nan haƙƙi na tara mu'ana mu'anasatuha hatta fi ayyamil hayd ana son mutum ya zauna da matarsa ta ji jikinsa ya ji dumin jikinta ko da a kwanakin da take haila wannan saboda yahudawa suna da wata aqida a da idan mace tana haila sai a kore ta daga gida ko alal aqalli mutum baya zama shimfiɗa ɗaya da ita ko ya ci abinci da ita ko ya sha abin sha tare da ita wai tana cikin kwanakin haila har sai ta kare sannan za a yi haka addinin musulunci sai zai rusa wannan aqida ta yahudanci manzo Allah ya nuna ya halatta ku zauna cikin fada daya ku ci abinci tare ku sha abin sha tare ka cika kofi da abin sha ka mika mata ita ma ta cika ka mika ma ko ka sha rabi ka bata ta kurbe rabin ko ta sha rabi ka bata ta sha rabin duk ya halatta ko da tana haila ya halatta kwanciya cikin fada daya ya halatta rufa yafi daya ummu na aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umartar ɗaya daga cikin mu matansa idan tana cikin haila ta kaura dan tofi ko wani zani da ya ta kaura da zai rufe tsakankanin cinyarta zuwa gwiwarta sannan kuma duk sauran bangarorin jikinta kuma ya halatta wa kansa sallallahu alaihi wa sallam wannan dan a rushe waccan aqida da yahudawa suke yi shi yasa manzon Allah ya sunnanta wannan shi yasa kuma wani sahabi ya tambaye shi cewa lokacin da matata take haila me da me ya halatta in yi da ita sai manzo Allah kullu shay'in illa Ko komai ya halatta saduwa ce kawai take haramu. to kun ga wannan ya nuna mace tana da haƙƙi na mu'anasa bil ma'ruf akwai mazajen da yanzu su ba wai yahudancin suke bi ba su kori mace amma dai in tana haila wani ko murmushi baya yi ko ma dariya ba ba a hira kuma sai ta yi wanka sannan a dawo ya nemi sulhu daga baya wanda wannan ba daidai bane ba haƙƙi na goma yana daga cikin haƙƙin iya da addinin musulunci ya iyakance mata ya bata iyakance adadin saki wanda ake kome a da lokacin jahiliya idan mutum ya saki matarsa yana da damar ya dawo da ita ya sake sakinta ya dawo da ita ko da sau ɗari ne idan ya haka babu laifi har wani mutum ya saki matarsa yace ba zan bar ki ki aure ba ni ko ba zan ki ba matsayin matata tace me za ka yi yace zan sake ki har sai iddar ki ta kusa karewa sai in dawo da ki wace gari kuma sai in sake ki sai in bari idda ta kusa karewa sai in dawo da ke wace gari in sake ki wato dan kai bari idda ta kare ta yi aure wato haka yake mata da ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za Allah ce ki hakuri har Allah ya zartar da hukunci sai Allah ya saukar da aya yace at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki wanda ake da damar yin kome a cikin sa marratani saki ne guda biyu idan mutum ya sake ta cikin farko tana cikin inda yana da damar yace na dawo da ita ya kafa shaidu cewa na dawo da matata nan ta koma ba sai an sake sabon dauran aure ba idan mutum ya saki matarsa saki na biyu yana da damar ya ce na dawo da ita to daga nan fa sai ya lura saki wanda yake da damar komai ya riga ya kare yanzu idan yayi na uku ba damar komai har sai ta sake yin wani aure da haka Allah ta fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai ya rike ta tare da kyautatawa ko ya sake ta tare da kyautatawa amma idan yadda ya sake na uku to shi ne can aya tace fa in ha? fala illu lahu min ba'du hatta tanki hazawjan ghaira idan yayin da ya sake ta saki na uku to bai halatta ta sake komawa gidansa ba har sai ta sake auren wani ɗan namiji kun ga ce adadin saki da ake iya yin kome wannan gata ne addinin musulunci wa ya mace dan ba haka ba idan mace ta gama da miji mara tausayi mara imani mara mutunci sai ya mata irin wancan abin da wancan balaraban farko yawa matarsa yace ni ba zan sake ki bani kuma dan zauna da ke ba wato ko da saki ɗari ne da mutum yana damar kome amma sai aka iyakance damar komai ta takaito a kan take guda biyu kadai wato babu karin na uku idan mutum koyi na uku to dole sai ta auri wani kenan haƙƙi na goma sha ɗaya mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na abin da ake kira al muasaratu bil ma'ruf kyakkyawar mu'amala dan akwai mijin da zai kawo abinci ga gida ga mota ga abinci ga tufafi kala kala amma ba mu'amala mai kyau baya zauna su hira baya magana da ita baya tsayawa ya ji matsalolinta don ya bata shawara baya tsayawa su tattauna shi da ita kan makomar ƴaƴansu da Allah ya ba su baya tsayawa ya ji ko tana da wata matsala a gidansu don ya bata shawarar yadda za ta warware matsala tsakaninta da danginta mummunan mu'amala sai da shi baya da kirki to wannan rashin kyautawa ne Allah madaukakin sarki ya ce da mummunai wa ashiruhun nabil ma'ruf kuma amalanci matan ku tare da kyautatawa wajen mu'amalantar mata tare da kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan zauna su yi hira kowane dare tsakanin shi da matansa a yi hira a yi wasa a yi dariya yakan tara dukkan matan a ɗakin ko a gidan wadda ran nan a ɗakin ta yake idan yana ɗakin Aisha duk sai a taro a gidan Aisha a yi hira lokacin barci yi kowace ta koma ɗakin ta ko gidanta idan gobe ana gidan na hasa haka za a yi haka manzan Allah yake idan saboda mu'ashara bil ma'ruf kuma kuna sanar da hadisin waɗansu mutanen Habasha da suka zo masallaci suna wasa da mashi da kibiya koyan harbi da jifa maki a tafi a jefa a tafi sai annabi ya cewa da matarsa Aisha kina son ki kalla tace eh, in ina son kalla sai manzo Allah ya zo daidai kofar ɗakin ko kofar gidanta wanda da zaran an buɗe sai masallaci ya tsaya a kofar ita kuma tana daga bayansa tunda annabi ya tsara ta tsawo sai dan duka kaɗan ta ɗauki haɓarta ta ɗora akan kafaɗarsa tana kallon mutanen nan da suke wasa na koyan harbi aka jima manzo Allah ya kalle ta yace kin gaji ko za ki kara tace zan kara ban gaji ba shi manzo Allah sai da ya lankwasar da kafarsa tunda ya je ta tsawo aka sake jima ya tambaye ta yaya kin gaji ko da saura tace har in da saura ban gaji ba umma na Aisha tace wallahi ba wai kallon ne yake burge ni ba amma so nake nuna wa sauran mata matsayin da nake da shi a wurin mijina wato dai irin abin da kuke cewa nuna aji tana so ta nuna tana da aji ko ba haka ba abinda ummu da Aisha take nan radiyallahu ta'ala anha ko kace abinda manzo Allah ya mu'amalanci ummuna Aisha da shi kenan mutum zai gane zai gane muhimmancin wannan idan ya san nawa ne shekarun annabi a wannan lokacin kuma nawa ne shekarun Aisha Aisha a lokacin fa tana yar shekara goma sha ne goma sha biyar ko sha shida annabi a lokacin yana ɗan shekara hamsin da wani abu shekara hamsin da wani abu dab da sittin amma yarinyar yar shekara sha biyar ko sha shida tunda matarsa ce sai ya sassauto da hankalinta daidai da naci dan ya dauke mata kewa kar ta rinka jin kamtine ta ji ita kadai take ba kowa tare da ita amma yawanci mazaje sukan so su mu'amalanci matansu wato a zama gaske a koyaushe to babu yanda za a yi mace ka ce za ka zama gaske a koyaushe akwai lokacin da za ka zama gaske akwai lokacin da za ka zama gangan akwai lokacin da ka zama wasa dole sai kai haka tsakaninka da mace sai ka mayar da ita matarka wata ran wani lokacin kuma ka mayar da ita ya wani lokacin kanwa wani lokacin ka mayar da ita kakar ka rinka mata shagwaba duk da ta girma da kai ne babba kai ne magidanci ka rinka shagwaba a gabanta haka sahabbai suke suka ce kowa da idan ka je gidajen mu ka same mu sai ka samu mutum a gaban matarsa kamar dan a gaban kakarsa suka ce amma idan an fita filin daga wajen jihadi to mu ne mazaje kuma haka sahabban manzon Allah suke sannan umar Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidansa wato yakan zama kamar ga magarin mutum ya gyara takalminsa idan ya tsinke ya yi fatin rigarsa idan ta yage ya taya matansa shara ta ce haka yake mana sallallahu alaihi wa sallam da wuya yanzu ka samu wani namijin da zai taya matansa shara ba ta akai ka zama dan aikinta ba kullun shara amma nishadi ne wata rana bari in taya ki shara ko ta falo tana daki kai ka je kicin ko tana kicin ba ta yi aune ba sai ka gyara mata daki kawai ta shigo ta ka gyara daki kuma wannan yana farantawa mata da dama rai kuma suna da wannan haƙƙin a wajen mazajen su yana daga cikin ma abin da zaka yi ka burge din idan ya kasance ka iya haka akwai lokacin da matarka za ta shiga unguwa ila ta fita a makare ba ta samu ta gyara gida ba kafin ta dawo ta samu ka gyara gida tsaf gaba daya ka gyara ɗaki ka gyara kicin ka gyara ina ne ka kunna turaren wuta a nan ka fesa turare ka yi ado kana jiranta mazaje da dama ba sa iya yin irin wannan kuma abu ne idan ka yi shi za ka faɗi irin ɗanɗanon da mutum ke ji a cikin zuciya wanda ba zai misaltu ba kuma ita matar da take samun wannan sai ta rinka jin kamar ita ce sarauniyar Kano ko sarauniyar Najeriya gaba daya wannan ya fi faranta mata rai sama ta auri mutum ga kuɗi na tsiya ga motar shiga ga direba kai ta unguwa duk lokacin da take so ga tufafi komai tana da shi mijin ne kawai ba ta da shi yanzu yawanci matan masu kuɗi da matan manyan jami'an gwamnati komai suna da shi ban da miji suna da miji a rubuta cewa shi ne miji amma ba lokacin hira ba lokacin wasa ba lokacin dariya ba lokacin kwarkwasa ba lokacin yanga ba lokacin shagwaba kina son ki yi shagwaba ma ba wanda zai kewa shagwaba ya ke fuska wa zai kewa shagwaba amma namijin da yake yana son ya ba halayya irin ta manzon Allah ya ga kin shagwabe sai rinka lallacin ki me ya faru haba babar sumayya me ya faru ne ya san sunan ki fa amma sai ce babar sumayya dan a cikin fadan babar sumayya wato akwai isar da sako mai yawa eh, wanda in an ce faɗe shi da baki ba za ki iya faɗa ba yana da yawa sakon ma'ana tana da yawa wata za ta faɗo ta ba za ta faɗo ba <laughs> kowane mutum zai fahimci ma'anar ne gwargwadon shekarunsa da wayansa amma wanda yake da wayo da zurfin shekaru zai gane babar su bayyana da ma'ana mai yawa kamar kai ta ce maka baban sadiq yana da ma'ana mai yawan gaske ya fita ambace ka da sunanka alhaji wane ko malam wane ko shek wane ya ba ma ya bace goma sai ka ce wani alhaji wane yadda NTT suke faɗa ta ma za ta faɗa ko shek wane yadda NTT suke faɗa wallahi ni dai a gidana bana da ake mun shek ya riga an mai da tsoho mai an ce ma shek ka yadda a hakikanin gaskiya musayar kalmomi masu daɗi suna ɗaya daga cikin abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa rayuwar aure ta kare kyau kuma dankon zamantaka ya rinka tabbatuwa kuma irin soyayya da kauna da jin da yake faruwa tsakanin ma'aurata su biyu irin wannan soyayya da kauna take yin naso zuwa ga 'ya'yansu su ma su zama masu girma juna masu mutunta juna da sauransu amma duk wannan ba zai yiwu ba sai lokacin da namiji ya kasance yana da abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhun bil ma'ruf Abdullahi dan Abbas yakan yi kwalliya domin matarsa Hassan bin Ali ya fito daga gida wata rana aka gaisa da wata riga mai kyau ga turare aka ce kai daga ina haka yace mata ta ce mun ado ma'ana rigar ma ita ta zabo ta sa mata turaren ba ita ta fesa mishi akwai wanda shi ba a taɓa sa masa riga ba tun da yake ba a taɓa fesa masa turare ba tun da yake wannan ba gidaje kenan bai taɓa morewa ba kenan tun da yake duk wanda ba taɓa sa riga ba ko ba taɓa zaɓo masa ba ga wanda zaka sa bai taɓa morewa ba tun da yake kenan bai ma san abin da yake ba kawai yana buƙatar ya koma makaranta a sake masa sabon darasi daga alfin ba'un ta'un haƙƙina goma sha ɗaya ko sha biyu ne kuna rike lissafin na goma sha nawa haƙƙi na goma sha biyu da ya mace take da shi mace tana da haƙƙi na ta mallaki dukiya musulunci bai hana mace ba mallakar dukiya tana da damar mallaka irin yadda ɗa namiji ke da damar mallakar dukiya sawa'un ta hanyar kasuwanci irin wanda ya dace da mace ko wata sana'a ta cikin gida irin wanda ta dace da mace kamar ce tana tsinki tana saƙa tana waɗansu sana'o'i ko tana da kuɗin da ana gudanar mata da kasuwancin ana ba ta riba mace ne tana da ikon mallaka irin da ɗan namiji ke da ikon mallaka za mu ga haka a tarihance na na Khadija tana da dukiya banzan Allah ya aure ta tana da dukiya har ma ya yi harkar hada-hadar kasuwanci a cikin dukiyarta kuma za mu gasa a tarihance zainab matan abdullahi dan mas'ud ta fitar da zakka ta dukiyarta kaga inda za ta aje dukiya ya za a hata kai zakka za ta fitar sai abdullahi dan mas'ud ce yayi sai ki bani tunda ni ma yana cikin alfukara wal masakin ta ce a'a ban yadda ba cewa mace za ta bai wa mijinta zakka har sai na tambaye manzon Allah sai dai ta tambaye manzon Allah manzon Allah ce idan kin ba shi kina da lada biyu ladan zaka da lada na sada zumunci ashe mace na iya mallakar dukiya kaga kenan a musulunci ya tabbatarwa da mace wannan haƙƙi har ma kuma ta iya fin mijinta dukiya haƙƙi na goma sha uku a ayar yusikum Allahu fi auladikum lizzakar mislu hadal sai Allah ya fara da mata fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf idan mata ne biyu zuwa abin da ya sama a wurin babansu to suna da biyu bisa ukun dukiya idan mace ce guda ɗaya a wurin babanta tana da rabin dukiya musulunci sai kasanta bai wa mace kasanta a cikin gado za a bata gado a matsayinta na uwa za a bata gado a matsayinta na iya za a ba ta gado a matsayinta na ya ko kanwa za a ba ta gado a matsayinta ma na jika gwargwadon yadda ta samu kanta lokacin da za a raba gado ita da wadawa suka yi tarayya cikin gado amma dai mace tana da gado wanda musulunci ya tabbatar mata wanda a lokacin jahiliya da ba ta da shi yana daga cikin haƙƙi wato wanda shine na goma sha hudu da ya mace take da shi a cikin addinin musulunci rushe al'adar gadon mace a da a lokacin jahiliya ana gadar mace cikin kayan gado irin yadda ake gadon kaya idan mutum ya mutu ya bar dukiya gidaje gonaki filaye da dabbobi za a raba a matsayin gado to haka inda zai mutu ya bar mata matan ba sai a raba su a matsayin gado wato a raba yaya su a jahiliyanta ta fa mutum sai ya gaji matar babansa ko dai ya zauna da ita a matsayin mata ko ya aurar da ita ya karbe sarakin ya dora aljihunsa ko ya mayar da ita baiwa duk yadda yayi jahiliya ta halarta masa sai ubangiji ta Allah ya saukar da aya cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ya waɗanda suka yi imani ba shi halatta gare ku ku ce za ku gaji mata bisa tilas bisa tilas zan jahiliyyar haka suke ko da matan ba ta so amma a ka'idar musulunci ko da mace ta yadda ita a gaje ta addinin musulunci ya ki bai yadda a gaje ta din ba da haka wannan ma haƙƙi na cikin haƙƙoƙi da musulunci ya tabbatar mata haƙƙi na goma sha biyar wanda addinin musulunci ya tabbatar wa da ya mace hakkin abin da ake kira al-istimta yaso da dama malamai za su yi ta karantowa a cikin hadisai cewa dan matar da mijinta ya neme ta ciki za ta kwana mala'iku suna la'anta ta dan matar da take kudin da mala'iku za su yi mata kaza wannan gaskiya ne haka manzo Allah ya faɗa to amma abin tambaya a nan gurin shin wannan haƙƙin na namiji ne shi kadai sai da kawai lokacin da yake bukatar matarsa dole ta ansa in ba da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'ance ko kuma ita ma mace tana da wannan haƙƙin na idan tana da buƙatar sa dole ya ansa yawanci ba a yin wannan bayanin sai dai a yi bayanin ɓangaren farko to a hakikanin gaskiya ita ma mace tana da haƙƙi ta wannan ɓangare wani bawan Allah yana tare da matarsa sai ya kasance baya ba ta haƙƙinta na wannan ɓangaren. sai ta zo wajen Umar ɗan Khattab yana halifa ta kawo ƙara ta ce da shi mijina kullun ƙiyamun layl yake kuma kullun azumin nafila ke. sai Umar kafa Khattab ce ka lalle kin more da miji ba dalla da miji Allah sa masa albarka tace fa kullun kullun kullun ƙiyamun layl kullun kullun kullun kullun azumin nafila Umar dan Khattab ce eh haka ne ba Allah masa albarka kin more da miji shi ba fahimci mai take nufi ba sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi ya ce da shi halifa na gaba ka fahimci magana ta bakala ta kawo ma'ana tana nufin ba ruwan shi da ta ya kaurace mata kenan to to to haka ne to yadda ka fahimci kananta sai ka yi hukunci a tsakanin su na baka dama yi alƙalanci sai wannan tabi'i ya ce a fahimta ta yadda lamarin yake ba za mu ce daina ibada ba dan ibada abu ne da aka halitta dan adam dan shi amma ko ba za mu ce kuma ya rushe haƙƙinta ba kawai da sunan yana kiyamun laili ko yana azumin nafila don kuma wannan zai cuce ta kenan sai dai buƙaddar cewa mutum yana da mata hudu idan mutum yana da mata hudu kuma ya zanto rabon kwana ɗaya ɗaya yake yi a cikin kowane kwana hudu kowace mace rabo nawa take da shi kwana nawa kwana ɗaya sai ce to kaddara yanzu mata hudu gare shi ita ce ta ɗaya da azuminsa da ƙiyamun lailarsa su ne mata uku to sai a rabon kwana da azuminsa da ƙiyamun lailarsa kwana uku a na hudu ba ba azumi babu ƙiyamun lailar dole na wurin matarsa washe gari kuma a sake kwana uku azumi da ƙiyamun lailar a ta yi da na hudu ya zo to rannan babu azumi babu ƙiyamun lailar dole ya tsaya saurare ta a matsayin haƙƙinsa kaga wannan haƙƙi ne da ya mace take da shi Umar dan Khattab ce ban san ba me zan yi mamaki yadda ka fahimci kukan da ta kawo ko yadda ka yanke hukuncin tsakanin su je ka na alkali a gari kaza sai rada alkalanci saboda basirar da Allah madaukakin sarki ya biya wannan mutum to kaga yanzu wannan da dama daga cikin mazaje sukan ganin su haƙƙin ne da suke da shi a wajen kyamaci lokacin da suke bukatar kuma in har bata ansa ba ko hadisin taimama ba su rike ba irin yadda suka rike hadisin cewa za a lalace ta ko hadisin alwala da hadisin sallah ba su rike shi ba yawancin mazaje irin yadda suka rike wannan hadisin na cewa fa an ce zuwar da mijinta ya neme ta bata zo ba mala'iku za su kwana suna kiyamun laila kanta suna tsine mata to wannan shi bukatar ta kenan amma shi in baya da bukatar ta shi to wani sai ya wata daya wani ya wata biyu wani ya wata shida wani ba ya shekara guda wanda wannan zalunci ne zalunci ne wai wani ma ya tafiya ya yi shekara baya nan ba ta kawo kara wajen wani malami mijinta ya kana baya nan da aka kira shi sai to me ta rasa ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ga buhunan abinci nan ba har sai da na samu wadansu kudin jefa ne kuma na ta wani kare na duk sati sai an bata sai an bata abin da zai ishe ta har kudin biki ma ake bata yin an yi biki a dangi ayo kudin banza waye na ran wannan da wannan kudin to hakikanin gaskiya wannan haƙƙi ne da ƴa mace take da shi wanda kuma da yawa daga cikin mata sukan samu kansu a matsayin mazajen su ba sa tabbatar masa da wannan haƙƙin haƙƙi na goma sha shida ina jin na goma sha bakwai na goma sha bakwai mace tana da haƙƙi na karantarwa dole ne mutum ya karantar da ita addini kuskure ne mutum ya kyale matarsa ta da jahilci addini ya ki karantar da ita ya ki sa ta makaranta idan an ce mutum ya sa matarsa makaranta sai ta ai makarantar yahudawa ce ina ruwan mace da karatu to kai da baba yahudan ba musulmi na gari karantar da ita a gida mana ta haddace ko da jizo amma ne dan ta san me za ta yi sallah da shi ta karanti littafin al-akhdari littafin ahlari daga farko zuwa karshe arba'una hadith al-usul al-thalatha kitab at-tauhid littattafai na matakin ilimi na kasa in ka karantar da ita wannan to ba lalle bane sai ta je makaranta amma in ba za ka iya karantar da ita ba dan baka sani ba ko dan baka da lokaci to dole ne ka bari ta je makaranta dan ta yi karatu mace tana da wannan haƙƙi na ta'alim karantar da ita cikin addinin musulunci dukkan mutumin da ya bar matarsa da jahilci ba ta san addini ba to ya cuce ta sannan kuma shi kansa ma ba zai ji daɗin zama da ita ba tana zaune cikin ƙungurumin jahilci dan ba za ta yi masa irin biyayyar da ya kamata a yi masa ba a musulunci tunda bata san ma yaya ake yin biyayya din ba da haka lalle ne ya kamata mazaje su san mace tana da haƙƙi a kansu akan wannan waɗansu mazajen da sunan kishi sai su hana ya mace zuwa makaranta to amma fa ba su hana ta zuwa biki ba gidan haihuwa gidan mutuwa gidan yini kamun ango sawa amarya lalle asibiti duk za ta je A ba kuma makaranta ne ba za ta je ba wala Allah hujjarsa wai a makarantar namiji ne ke karantarwa wa idan ta je asibiti ma likitan namiji ne kila ma wanda zai mata allura namiji ne haka in ta je gidan biki da mata da maza za ta ga maza kila ma idan gidan bikin akwai kada akwai kida makadan maza ne sannan kuma in ta shiga mota ta haya lokacin da za ta je asibitin murtala daga nan rijiyar lemo ko daga bashirawa ko daga kurna za ta sha kuɗi da maza ko a cikin taxi ko a cikin mota ta haya irin hayes din nan a matsa da juna menene yafi illa tsakanin wannan da ka bari ta yi da wancan da ka hana ta yi hakikanin gaskiya wannan kuskure ne abinda mazaje suke yi na kyale matansu cikin jahilci ba tare da sun karanci addini ba haƙƙi na goma sha takwas haƙƙin da mace take da shi na kyautar iyaye wannan wani abu ne da yake a ɓoye da dama daga cikin iyaye da Allah bai wa dukiya sukan yi kyauta ga 'ya'yansu maza irin kyautar da ba su yi wa mata za ga yaro babba idan ya girma mahaifinsa na da hali ya sai masa keke ita ko mace tunda ga al'ada ba ta hawa keke ba sai mata ba ya sai masa mashin ita matar ba sai mata ba wani lokacin in ya isa hawa mota a sai masa mota ita matar ba sai mata ba in ya isa aure a sai masa gida a bashi yana zaune a gidan ga gida ga mota ga aure ita kuma dai an yi mata aure da kayan daki an kai ta gida amma ba a bata gida nata na kanta ba ba a bata mota ba ana yanka gubayi wanda hakikanin gaskiya duk kyautar da uba zai wa 'ya'yansa zai musu ne bitta sawi abin ake nufi bitta sawi daidai wa daida idan ya baiwa wannan to ya baiwa wancan kila abin da zaka ba su ba iri ɗaya ne ba amma ya zanto darajar sa daban-daban ka sai wa wannan shadda da nisa wancan ka sai mata a tamfa amma darajar su da kudin su ya zanto daya tunda wancan kayan mata ne wannan kuma kayan maza wannan ya zama wajibi mutum ya adalci tsakankanin ƴaƴansa wajen kyauta akwai hadisi na annoban ibn bashir cikin sahih bukhari mahaifi ne ya tashi wa ɗansa namiji gagarumar kyauta sai ya kirawo annabi dan ya zama shaida sai annabi ce shi kadai ne danka ko kana da wadansu yace a ko dan yayan yace dukkanin su kaya ba su kyautar irin yadda zaka bai wannan ko baka ba su ba yace a gaskiya ban ba su ba wannan kadai ran ba sai manzo Allah ce fa inni la ashhadu ala jawr ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ya tashi ya tafi sa ma'ana ka bai wani ka hana wani ya zama zalunci da haka nan idan ka bai wa ɗanka namiji gida to ya kamata ita ma matar ka ba ta gida ba za ka ce ba to in na ba ta gida shi bari in shi rabin gida tunda an ce da zakar misli hadal unsayin da namiji za a bashi rabin mace biyu sai a ce wannan ai rabin gado ne za a ce da namiji a bashi rabin mace biyu abinda ba gado ba yanzu kana da rai kai ai daidai wa daidai ka ba su ba bambanci tsakanin da namiji da ya shi da haka dole idan ka ba wancan gida ita ma ka ba ta gida babu laifi idan bukata ta sa a yi wa mutum wani abu a yi masa ta iya yi wa wani baya da lafiya ka kai shi asibiti ka kashe masa dubu biyu dubu uku dubu biyar ko dubu goma a asibiti to ba za a ce kuma dole ƴaƴanka masu lafiya kuma kowa sai an bashi dubu goma ba dan abin aka wancan ba kyauta ba ce larura ce ta sa babu laifi za a aurar da wance kayi mata gado kayi mata kayan ɗaki wannan bukata ce ta za a kai ta gidan miji aka yi mata wannan ba a cewa sauran kannanta da ba su yi aure ba da ma jinjira yar shekara ɗaya ko wata shida a ce ita ma sai an yi mata a ita ma ta isa aure sai a yi mata in larura ta sa aka yi wa wani ba yawa wani babu laifi amma yanzu kamar ɗa namijin da zaka bashi gidanka dan yayi aure to ba gidan zaka bashi kyauta ba zo ka zauna a gidana gidan naka ne takaddun gidan din naka ne amma ɗanka yana ciki tun da ya isa aure wani ma in ya sake yi shi ma a ce ga gida zo ka zauna amma ba ba shi kai ba wato takaddun gidan na hannunka naka ne sai da yan Allah ya karɓi rayuwarka waɗannan gidaje duk za a sa su ne cikin gado a yi kasafin su tsakanin maza da mata cikin yayanka to wannan shine adalci ta yadda mutum zai mutu bai bar baya da kura ba amma zai dan mutum ya kasance manyan 'ya'yansa duk ya ba su gida da mota dan sun ya aure 'yan ƙanana 'yan shekara ɗaya biyu uku ba su da gida ba mota tun da su yara ne ƙanana sai kuma ya mutu kaga su manyan ƴaƴa za su zo a raba dukiyar mahaifin da su sannan kuma ga ta su ta su kaɗai da mahaifi ya ba su karshe sai ka ga ƙananan ƴaƴa ake cuta a wannan bangaren wannan abu ne da ya kamata lalle iyaye su lura da shi a matsayin haƙƙi ne cikin haƙoƙi na addinin musulunci da addinin musulunci ya tabbatarwa da ƴa mace haƙƙi na sha tara mata abokiyar shawara ce cikin abin da ya shafi ƴaƴanku yana da kyau mace tana da haƙƙi kai shawara da ita kila wani abu naka ba lalle bane kai shawara da ita amma yana da muhimmanci kuma zai ƙara kauna kai shawara da ita amma abin da ya shafi ƴaƴanku to wannan dole ne kai shawara da ita ita ma ka ji ra'ayinta za a yi wa wancan aure kai shawara da ita za a yaye ɗa ko ƴa kai shawara da ita ke ma ki shawara da shi dan ababin karɓar shawara din ne ma Allah ya kawo maganar Aisha ababin ya ya ne ma Allah ya kawo shawara fa in arada fisalan an taradu minha fala junaha alayhi fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima ma'ana idan suka so a yayi ɗa bayan sun yadda so biyan uwa da uba sun yadda a yaye wannan yaran. wata shawarin bayan shawara da za su yi cewa a yaye shi Allah ce babu laifi sai a yaye yara ashe a nan ba za ki yaye ɗa ba ke da kanki sai kin nemi shawarar uban ko da kun rabu baya nan ba tare kuce ba kai ma ba za ka ce dole a yaye yaran nan ba yanzu sai kun yi shawara da ita dan a gama yayi ya zama maslaha a gare shi tunda ko aka ce sai da shawara za a yaye ɗa to ina ga abin da yafi shawara sa shi makaranta ko sa ta makaranta wata makaranta za a sa ta duk wannan yana da kyau a yi shawara an sani kai namiji wani lokacin ka fi ta gano abubuwa da sauri sama da kai amma shawara da ita na nuna ka mayar da ita mutum abokiyar zama sama da idan ka ce ka yanke kawai ka haka za a yi to me bambanci tsakanin ta da mai mata wanke wanke ko yana aikin ta a gida ba bambanci yadda yar aiki ba ta sani ba ita ma ta sani ba yadda labari yar aiki ta ji ita ma labari ta ji kaga baka yi mutum da ita ba baka kimanta ta ba baka darajanta ta ba to wannan yana da matukar muhimmanci iyaye su kula da wannan haƙƙi na ashirin mace tana da haƙƙi na ta zauna a ɗakin miji ko bayan sun rabu ko bayan mutuwarsa har sai lokacin da idda ta kare idan rabuwa suka yi to za a lura rabuwa ce wanda yake akwai komai a ciki to tana da ikon zama a ɗakin miji har sai idda ta kare sannan ta fita gaba ɗaya wannan haƙƙin ta ne kuma ya ciyar da ita idan rabuwa ce wadda babu komai to da zaran an rabu kan za ta tafiya ta gidan su ba magana kuma ta zo za ta yi idda idan miji mutuwa yi to a ɗakin miji za ta zauna da ita kaba har sai bayan ta kammala ta kaba sannan ta koma gidan ka'ida ta addinin musulunci kenan yanzu a gurguje ne fa wannan muka kina ya haƙƙi ɗaya har guda ashirin cikin haƙƙin mata kuma na faɗa muku cikin minti goma kawai da ɗauki biro nake lissafawa a matsayin lissafi ba rubutu ba dan Allah idan aka samu wadataccen lokaci za a tabbatar da haƙƙi sama da talatin sama da arba'in wanda addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace wanda wannan su ne hakikanin haƙƙi na mata cikin addinin musulunci da ya kamata a ce an kula da su ba irin haƙƙi da turawa ko amerikawa suke kururutawa ba yanzu abin da aka yi a amerika na kokarin sanya mace ta zama limamiya a matsayin wannan haƙƙi na ya mace wannan kuskure ne ba haƙƙi ne na mace ba ta zama limamiya ga mazaje mace na iya limanci ga mata yan uwanta a cikin gida amma a ce an sanya ta limancin juma'a kaga har mata ƙetare limanci da kamsu salawa ta je juma'a ma'ana ma za ka iya sallar idi tunda sallar juma'a ta fi sallar idi karfi cikin addinin musulunci kuma wai abin ta kai a ce cikin mamu har da mazaje wannan sabawa Allah ne sabawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ko da kun ji an faɗi wannan a matsayin haƙƙin mata to ku tabbatar kawai waɗansu mutane ne ba su san musulunci ba suka kina wannan a cikin haƙƙin mata amma ababen da na lissafa muku ina jin za ku yarda da ni kan cewa haƙƙi ne na mata yanzu ya rage wanne ne kuke samu wanne ne ba ku samu rashin samu din bai nuna cewa babu shi ba akwai shi sai dai maza ko dai mutum ya kasance bai sani ba da haka ya tauyewa mace wannan haƙƙin ko kuma ya sani saboda son zuciya wannan zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama idan ya tauyewa matarsa haƙƙinta ina ganin saboda lokaci a nan ya kamata mu dasa aya dan mu bar dama ta ansa tambayoyin da ke kuka riga kuka rubuto abinda na faɗa ya zama daidai Allah sa mu yi a cikin lada mu duka abinda kuma ne da ko tuba harshe ubangiji ta Allah ya yafe mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh malam Allah ya saka da alheri Allah ya saka a cikin mizanin hasana kuma kun yi addu'a na ji yanzu ku kare masa addu'a to ni ta'aliki na ya rushe kenan domin tambayar ku anan guda 60 ce tambaya 60 <laughs> akan abubuwa daban-daban daban-daban daban da kuka rubuto to kun ga tambaya cikin ko kowace za a bata minti daya ana bukatan awa daya kenan inda za a amsa su duka saboda haka waɗannan tambayoyi ba za su wato ba da dama a iya amsa su ga baki ɗaya ba amma za a zaɓi waɗanda suka fi kusa da abin da malam ya magana a kai insha Allahu sai a amsa. kuma kamar yadda kuka ji malam yayi tananatawa maganan yanci yanci yanci yanci saboda wannan magana ita ake tananatawa a duniya kuma kusan wani tarko ne da ake amfani da shi wajen ribace mata da kuma ɗauke hankalinsu daga kyawu da nagarta da koyarwa ta addinin musulunci Kudaka ka waɗanda bu san addinin musulunci ba wancan abin da turawan suke kai suka sani sai su ga kamar bature ya zo da wata dama da musulunci bai bayar da ita ba ko su dinga ganin abubuwan da bature ya zo da su akwai burgewa da kayatarwa da ban sha'awa a ciki wannan jahiltan bangaren addinin musulunci ne da kuma jahiltan hakikanin abin da shi baturen yake kai kuma kai idan mutum yana da ilimin duka biyun to zai fi morewa ya san meye musulunci ko meye bature zai gane addinin musulunci ne mata suka samu kyakkyawan yanci suka samu kyakkyawar dama Allah da ya halicce su yi musu tsari da zai dace da rayuwarsu kuma akwai ban sha'awa da tausayi da rahama da kyautatawa a tsakani a tambayoyin za mu fara amsa yanzu saboda lokaci yana tafiya muna neman dan agaji ya zo ya rage mana wannan karar abin nan din wannan mai tambaya ta farko tana cewa da Allah saurara na gaya muku dokokinmu guda uku cewa na farko muna bukatan ai shiru ba ma bukatan surutu mun kusa tashi na biyu tambayoyi su zama a rubuce na uku duk wacce ɗanta yake yin kuka ta fita waje ta lallashe shi tunda akwai wani guri a waje sai ta dawo daga baya sai haka muna so ku nutsu ku ji tambayoyin da kuka rubuto da hannunku za a ba da amsa insha Allah yanzu akai za mu ta tafiya iya inda muka tsaya da haka in baki ji tambayar ki ba to ta zo cikin irin na hamsin din nan ne ko na sittin da yankai ko na arba'in da wani abu ko talatin zuwa sama to da haka inda na ga lokaci ya tsaya nan zan tsaye da tambayoyin wanda ba su ji amsar su ba sai su yi hakuri akwai kuma wanda suka rubuto addu'o'i ne da godiya kawai da addu'a akan wannan lacca da aka shirya wanda suka shirya da wanda suka gabatar Allah saka musu da alheri to waɗannan nasu na ware su a gefe tunda addu'o'i ne su wannan an Allah saka da alheri kuma Allah ya baku irin abin da kuka roƙa mana wannan tace ni ce dai zan yi aure to da ya kasance zan yi auren amma fa ina aiki kuma ina son ya bar ni in ci gaba da zuwa aikin amma sai shi ya ƙi saboda yana ganin idan mace tana yin aiki kamar akwai matsala amma ko bangaren wato aikin asibiti ne ni kuma ina ga wannan aiki tun farko ma abin da ya karfafa min zuciya wajen yin karatun domin na bayar da ta gudunmawa ce wajen taimaka al'ummar musulmi kamar da kuke ta yin kira to yanzu a zan yi da shi shi da yace ba zan yi wannan aiki ba kuma aiki ne da ya shafi lafiya a hakikanin gaskiya aikin da kika faɗa yana da muhimmanci a ce mata suna yin shi aikin asibiti don taimakawa yan uwansu mata musulmi musamman ga wanda take da kishin addinin musulunci bayan ta yi karatu din akwai kishin musulunci akwai tarbiyya ta addini da kame kai ta tare da ita to amma dole ne sai in mijin ya baki izini kafin ki iya yi ya kamata ki lallashe ta har ga hankalin har ki ja hankalin shi ya gane muhimmancin aikin ya baki dama ki kuma gwargwadon yadda kika zama mai kishin addinin da ka mai kai wannan shi zai taimaka wajen shi mijin ya baki izini ki amma in ya hana ki to mafi kyau shine sai ki hakura har zuwa lokacin da kuma daga baya wata rana kya sake masa magana kila idan ya ki yau wata rana zai iya amincewa duka guda biyun komai yana da muhimmanci aikin kina da muhimmanci amma kuma ban miji wannan wajibi ne tilas ne mace ba za ta iya cewa dole sai ta je aiki ba ko da mijinta yake ko ya so wannan ba daidai bane ya saba wa kaida ta auratayya wannan ta ce a assalamu alaikum malam kamar yadda ake maganar soyayya wani namiji idan aka yi masa soyayya a cikin gida sai ya ɗaure fuska wai karkare na shi wai shi babba kuma ya ce wannan iskanci ne ai ba masu yin wannan sai iska don Allah malam a yi mana ƙarin bayani sosai domin mazajenmu ba su fahimci waɗannan abubuwan da kyau ba ina ganin kila abin da za a ce shine a yi kira ga malamai masu wa'azi su rinka bayyana wa maza irin waɗannan matsalolin don a hakikanin gaskiya dai kun ji a tarihin annabi ina jin nisan shekaru da ke tsakanin annabi da umarna aisha ya fi nisan shekarun da ke tsakanina da matata ko tsakaninka da matarka ko tsakanin shi da matarsa amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saukar da kansa don ya ɗauke wa matarsa kewa ya sa ta ji daɗin zama da shi wanda haka ya kamata namiji na gari yi kamata ya idan bai fahimci wannan ba zai ke masa bayani cewa ga abin da muka ji a cikin karatu ga abin da muka ji ana faɗa ga abin da muka ji a tarihin annabi abin nan da kake faɗa wato kake kushewa ba fa iskanci bane ba soyayya ce zaman tare ne gishirin a zauna lafiya ne yi kokarin ya fahimci haka da hakikanin gaskiya waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan wata baiwar Allah ta taba samu na ita ta zo ne a matsayin ta biyu a gidan da ta je ina jin ma ita ce ta uku to matansa ta farkon da ta biyu sun saba da shi a wani yanayi na daban ita sai ta zo gida da wani sabon yanayi na daban cikin su ba da ta masa wanki ita wannan amarya sai ta zo da ya cire kaya kafin ya dawo ta wanke sun bushe ta goge ta aji idan an zo za a bayar da kayan abinci iri daya sai ta yi abinci iri biyu da shi ko iri uku kawai sai suka haɗe kai suka ce su musu dala irin wannan iskancin ba to abin da ya fi ba da haushi ma shi ne da aka je aka faɗa uwar mijin sai uwar mijin ita kuma ta ce ni ba za a yi wa ɗana wannan karuwancin a gida ba wai karuwanci uwar ta tsaya take yaƙi da wannan amalin cewa ko ta daina abin da take ko ta sa ɗanta ya sake ta kace ita kuma abin da aka tarbiyyance ta taiwa miji kenan wannan shine biyayya shine sanin ya kamata amma san uwar mijin ta ce wallahi ita ba dai ba ya tadda ba kawai mijin ta dan ta je auro wata mace karuwa karuwa a gida yau ta yi wannan gobe ta yi wannan da wannan kirinci da da <laughs> kun da wannan jahilci ne game da addini a hakikanin gaskiya jahilcin addini yana jawo wannan matsala din dan haka dai wato ku ja hankalinsu akan cewa abin nan da kuke yi ba wai rashin kunya ne ko rashin mutunci ba haka musulunci ya tsara masa ta namiji kuma shi kansa wannan ai jin daɗin sa ne shi yafi kowa samun riba idan an yi masa haka sannan kuma ina kira ga yan uwa malamai da masu faɗakarwa da za su ji wannan karatu ko da ta hanyar kaset ne cewa lalle ya zama wajibi kokarin jan hankalin mazaje akan irin waɗannan abubuwa su fahimce su cewa musulunci ne kuma tsari ne na zamantakewa na iyali kyakkyawa duka yana shiga karkashin fadin Allah ta'ala wa hunna bil ma'ruf cikin sautin nisa to wannan bawa Allah ta ce to malam ana ta bayanin ado da kwalliya da tsafta da kyautata miji iya kallo iya waye ta ce to mu ga mun tsufa mun kai shekara hamsin da yan kai to mu za mu iya yi wa miji ado ga tsufa ga ado ah, yanzu ma mijin ba tsoho bane ai yadda kowa suke haka za su tafi duk za ku yi sai dai ke kawai zaki ne ba a gaban yara ba da dan kin sai kaga kuma yara suna jin wani abu daban cewa ji wance kuma haka kuma kaza kaza kaza wannan zaki ne bayan an sallami yara sun tafi makaranta ko ba haka ba yadda dai ba idan kowa ba wannan ke da shi shi ma zai ji wani abu idan kin yi hakan yana da muhimmanci zaki kuma kina da lada idan kin yi wannan tace assalamu alaikum malam a ƙara jawo hankalin yan uwa mata akan ya kamata su ƙara lura da ɗankunan da ya kamace su su dinga yi suna yin ɗinkuna waɗanda suke bayyana tsiraicinsu kamar haka matse bebi jahannama salamu alaikum a daidaita sahu welcome darling body shape zura hannunka masoyi jahannama ga fasinja waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin ɗankunan da matasa mata suke yi har da matan aure Allah ya kiyaye amin daga mata ahalus sunna a hakikanin gaskiya wannan ba abin dariya ba ne abin takaici ne abin bakin ciki ne yayan musulmi su rinka yin irin waɗannan dunkuna mu sani cewa duk matar da za ta fita da irin wannan shiga kaya sun matsaita ta ya bayyana su ne fa wanda manzo Allah ya ce musu kasiyatun ariyat gasar tufafi amma tsirara suke kuma manzan Allah ya rantsuwa cewa ko kamshin aljanna ba za su ji ba a wani hadisi yace il anuhunna ku tsine musu albarka in kun gansu fa hunna mal'unat su din tsinannu ne da haka ba burgewa bane ba kuma ina tabbatar muku da cewa duk matar da za ta yi irin wannan shiga dan tana je da kuruciya da yarinta to za ta yi da na sani a lokacin da nadama ba ta da amfani da haka ya kamata ki gaggauta tuba ubangiji ya yafe miki ki roki Allah ya yafe miki kuskuren da kika yi amma duk da namijin da zai ganki ya ce kin burge shi dan kin yi irin wannan shigar na tabbatar ba da aure yake son ki ba ku tsare ne so yake ya kashe kwarkwatar sa ta hanyar ganin jikin ki kin yi masa adan fata kin yi masa adan tsoka kawai ya kalla ya more ba tare da ya biya sadaki ba a ƙarshe ko da kina ganin yana zuwa zance wurin ki yi masa magana cewa ya turo iyayensa ba za ki sake ganin sa ba da haka samari suna da yan mata da dama suna da budurwa ta zuwa zance a more a shakata wadda za ta fito tsirara tsirara ta bayar da kanta gare su suna da budurwa ta aure ita ce mai mutunci mai hijabi mai kima mai kare kanta don ko lalatacce baya son fa aure lalatacce shi mai ba wanda take tare yake so ya aura da haka idan kika yi shiga ta rashin mutunci kina tallata kanki ne a matsayin ke ba matar mutanen kirki ba ce ba in har ke ga wani ya sauke da aure a irin wannan yanayin to yana da ire-iren guda hudu ko biyar ke baki da kima a wajensa amma duk wanda zaki ga ya zo wurin ki ya ganki da wannan shigar ya kyale ki to shine yake neman mace ta mutunci wani na iya cewa ai tana da irin wannan shigar kuma tana da saurayin ta har an yi da za a aure to yana da yan mata ire-iren ki wajen biyar ke ce dai za a aure ko bayan an yi aure zai ci gaba da kawance da waɗancan ko kin sani ko biki sani ba kuma ana nan bayan an yi wata shida wata biyar zai ji abin da yake birge shi a wajen ke zai dana birge shi dan kun riga kun zama daya zai rabu da ke kuma ya kokarin ya kawo ta irin wannan ba su san kimar ya mace ba kikan dauke ta ne yadda ka san ake canza riga haka za su canza ya mace da haka ya kamata ku yi hatara su kuma teloli da suke yin dinki irin wannan su tabbatar suna yin taimakawa shedan ne kuma ma izgili ne mutum ya faɗa wai ya ce jahannama salamu alaikum a ce jahannama kuma a ce salamu alaikum ai babu haduwa da juna tsakanin sallama da jahannama wannan gatse ne wannan yiwa addinin Allah izgili ne kalma ce da hatsarin ta ya kai ta sa mutum ya ridda idan mutum bai hankali ba da haka wajibi ne ku iyaye ku matsawa ƴaƴan ku su daina shiga irin wannan ta rashin mutunci dan shiga ce da kullun suka fita suna cikin la'antar Allah suna cikin fushin ubangiji har su dawo gidajensu Allah tsare mu to wannan kuma mijinta ne shi baya zuwa makaranta kuma baya barin ta taje so da jahilci ne duhu na dukan duhu tace to shawarar da take so a bata ya za ta yi da wannan mijin duk sanda ta yi masa magana zuwa makaranta sai ya sha kunu ya ɓata rai ya ma daina yi mata magana har na tsawon wani lokaci karatu dai mace ta san yadda za ta taba ta Allah wannan wajibi ne ko miji ya yadda ko bai yadda ba da haka Shehu Usman ibn Fodiyo a cikin littafin sa Irshadul Ikhwan ya lissafa halaye ɗaiɗai goma sha biyu wanda ce kowanne ɗaya daga cikinsu idan ya faru mace na iya fita ko da ba da izinin miji ba ko ba ta yi laifi ba daga ciki ya ce kamar ana ciki eh, gobe za ta kama a gidan da take kun ga nan dole ta fita sai ta tsaya miji ya zani mai izini dole ta fita don ta ce cikanta ko yunwa mai tsanani ba ta samu dan aiki da za ta aika je sayo abinci ko ya wuce fa ne ba dole ta lullubi ta fita ta sayo wuce fa ne ta zo don a dafa abinci ba za ta tsaya ba ta tagayyar da yunwa ko gida yana yoyo daki zai rubuta da ita ko da miji baya gari dole ta fita ba sai ta nabi zanen sa ba to haka kuma idan mace ba ta san yadda za ta bauta Allah ba ba ta san yadda za ta yi tsarki da sallah ba ba ta san yadda ake wankan janaba da wankan haila ba ba ta san sayoma da alwala da da sahu ba dole ta fita ta je ta karanto ko da miji baya so za ta nemi izinin sa kam idan yaki dole ta karanto dan idan ta mutu haka wuta fasa ta fa kai tsaye babu wani bata lokaci da haka ya kamata mata su san wannan kuma su ma mazajen su san wannan Allah tsare mu wannan ta ce assalamu alaikum malam dan Allah faɗakarwa nake so a yi akan matan da suke zama a gida kamar waɗansu tumaki babu gyara shi yasa wasu mazan ba sa iya yi musu yadda ya kamata da samun nasu malam sai ka ga mace ta zauna tana wari saboda rashin wanka wannan takaicin kan akwai shi a wurin mata da yawa akwai wanda za a ga cewa lokacin da ta zo tana amarya akwai tsafta da kwalliya amma tana haihuwa ɗaya kenan ta daina tsafta ta daina kwalliya na ta yi ta biyu ta uku ai sai ka ɗauka idan ka je ganta kamar ita ta haifa wannan masallacin gaba ɗaya duk ta fita daga hayyacinta ta karaya ta sare wa duniyar gaba ɗaya to wannan gaskiya rashin kyautawa ne akwai wani bawan Allah wanda kullum baya cin abinci a gida sai ya je waje ya sai abinci mai tsada ko mai daɗi ya ci sai wani abokinsa ke zargin sa kai kullum sai abincin waje ka je mana gidanka a dafa ma abinci ya shiru ya kyale shi haka da ya sake masa fada sai ce to ba komai insha Allah zan koma ci abincin gida gobe ina gayyatar ka zo mu ci abincin rana a gidana Ya ce zo mu je gidan tunda dama ya san matar ya ce wancan gobe fa wannan zai zo mu ci abincin rana za mu zo nan bayan sallah azhar sai ce to Allah kai mu lafiya ya tafi karfe biyu an yi azhar ta yi a ko'ina ba wai sai a masallacin ahlus sunna ba ko ne an da amma dai karfe biyu azhar ta yi to ba su zo gida ba sai karfe biyu da rabi kuma ba a gama abincin ba can karfe uku aka gama abinci da aka gama abincin sai ta ɗauko ta kawo musu ta ajiye babu cokali ya ce wance ta ce na ta ce ba ta kawo cokali ba ta ce to gane nan zuwa ta je fatal fatal fatal ta wanke cokula guda biyu ta wanke cokali ita guda ɗaya ta kawo ya ce wancan kin manta mu biyu ne au haka ne fa sai sai ta wanko ɗaya kuma ta kawo ya kalle shi da yana zara ido ya ce wancan biki kawo ruwa ba sai dan Allah kai mun hakuri mun tuwa ce da ni sai ta tafi ta je ta kawo ruwa ta ajiye ko babu kofin shan ruwa ita wancan kan biki kawo kofi ba sai ka abin kamar wasan kwaikwayo aka je aka kawo kofin shan ruwan aka ajiye sai ya kalle shi ta ashe kana da gaskiya ma'ana da kake zuwa waje shan abinci ashe kana da gaskiya ya ce mai kai gani da saura ma tukuna sai da aka zo aka hada abincin da ya dauka ya yi cokalin farko ya ji ya ce wallahi shi dai ya haɗe ne kawai dan da ya masa kara ya ce to duk can kana ta tambaya ta ban baka ansa ba wannan ita ce ansa wannan da kaji yanzu ita ce ansa to gaskiya akwai matan da suke haka waɗansu matan kazanta su ta wuce hankali ta wuce hankali da haka ya kamata Allah ya kalle dai wanka kuma sai an ce ki wanka ma'ana kira na jawo miki hadisi dan ki wanka <laughs> ai bai kamata ba ai hankalin mutum ya kamata ya san cewa wanka akan kari musamman lokacin zafi na safe kadai ba zai wadatar ba dan kin yi wanka da safe wanda zaki sa sutura a cikin gidanki ba zai wadatar ba bayan kin girki musamman kin gama abincin dare ai jikinki kuma zaki ji kina bukatar ki sake yin wanka kafin lokacin kwanciyar barci ta yi amma sai dan tayi wankan safan nan fa sai wata safiyar an sake zuwa wai da daddare bayan ta gama girki ta yi wanka ba za ta yi ba haka za ta je wurin miji rabi tana warin ka nanzar in mai girki da nanzar ce rabi tana karni rabi tana kaurin hayaki sannan kuma jikinta da danko kamar cingam yana amfani ki ai babu yanda za a yi miji ma ya soke matso kusa da shi wallahi kina matsowa kusa da shi zai tayar da sallah ya wani bai ta fayi da wuturi ba jikin ki da danko ina zai kula ki lokacin da zaki matso kusa da shi kin yi wanka kina kanshi kin yi aswaki ko kin yi brush kin gyara hakoranki kin yi komai tas ɗakin lafiya ke ma lafiya haka yi kamata amma kawai ki zo haka da ke wata hajiya ta barga zuzu ina ruwan wani da ke a hakikanin gaskiya idan kika haka wallahi ke kika jawo in kika ji ke yana zuwa zaurace wani gida ke kika jawo in kika ji yana zuwa zance wani wuri ke kika jawo idan kin yi tsafta kin kula ba lalle bane ba sai yayi wannan sai in dan wata bukata kuma ta daban wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da alheri malam ni dai mijina ma'aikaci ne ko ba anan yake aiki ba to malam tun ina ni kadai nace ya maida ni gurinsa sai yace ba zai ba yanzu ba to muna kan haka sai yayi aure sai muka zauna muka zama mu biyu sai ya tafi da waccan ita ce yake zaune da ita a can to ita sai karshen wata ake zuwa tafi da ita ta kwana biyu a gurinsa to shine ta matsa sai jama'a suke cewa wai kishi ne mata yawa shi yasa ta matsa tafi da ita can ita kuma kwana biyun da ake bata a ba waccan kwana da 28 yayi mata kadan to shine shi kuma in ta magana sai ce wallahi yana son ta ba wulakanta ta zai ba ita tana da yara ta tsaya a nan ta reni yara to ta ce mala yaya za ta yi addini a hakikanin gaskiya akwai matsala addinin musulunci da ya tsara mutum ya adalci tsakanin matansa an ce kai adalcin ne ko da ɗaya ta tsufa ɗaya yarinya ce ko da ɗaya tana da yaya ɗaya ba ta da yaya wannan dole a lura da wannan adalci dole ne inda a ce da can ka kai ta a yanzu ne kake ganin ya kamata ka kai waccan to hankali na iya karba amma da can ma tana ita kadai ba kai ta ba kuma yanzu sun zama suna su bi ko ba kai ta ba wannan kuskure ne a hakikanin gaskiya sai fa in akwai yara ne waɗanda dole ita ce za ta kula da su kuma ba can ake zaune da su ba to wannan ba haka mutum ya kamata ya yi ba kai tsaye ya yanke hukunci sai yawa matarsa bayani filla filla daki daki yawanci abin da ke cutar da mu mazaje rashin bayani shi mutum ya zartar da doka a gidansa ba tare da bayani ba to kuma babu wanda za a zalunce ta ji babu daɗi babu wanda za a bai ta a bata kwana uku a baki sai ta kwana 27 kuma ya zanto cewa wai hakan ya faranta mata rai in ta yi hakuri ta jure ma ta ciki na ciki tana damuwa da haka wannan ba daidai bane ba wannan mutum shi zai gyara wannan halayyar ya je da wannan ya adadin kwanaki da ita ya dawo sannan ya je da wannan ya adadin kwanaki da ita ya dawo dan a warware wannan matsala in kuma zai lallace ta ne ya nuna mata muhimmancin kasancewa ta nan kila idan watan ce ba ta da hankali da lura na kula da 'ya'ya irin yadda wannan za ta kula da su ta lura da su to wannan bayani ne dai zai yi cikakken bayani in ba bayani komai na iya gurɓacewa amma a sanadiyar bayani akan samu gyara Allah shi kiyaye wannan tace malam game da auren dole ita wannan ta kasance kaka ce a wajen yarinyar ta ce sai wanda take so za a ba yarinyar ita kuma ta ce ga wanda take so shi kuma uban ya ce ba zai ja da uwarsa ba to malam yaya za a yi saboda ita kakar ta kafe kuma ita yarinyar ita ma ta kafe ta ce a ita gani wato ba maganar ba zai ja da mahaifiyarsa ba ne ya fahimci wa musulunci ya goyi baya tsakanin kakarsa da yarsa in an tashi maganar zaɓi. shin kaka ce za ta zaɓo wa jikarta miji ko ita jika ce za ta zaɓo miji da kanta abin da ya kamata ya yake ne ya yanke hukunci idan ya so ya lallaci mahaifiyarsa ya bata hakuri ya ja hankalinta ta gane don waɗansu daga cikin kakannin sukan nuna isa akan jikokinsu don san san suna da iko da yaya kuma abin da suka hango wajen zabawa jikar mace namiji kai ba lalle bane zanto wani nagarta ne kila wani kawai zuwa ya lallashi kakar ya yi mata kyauta ko ya je da ya ganta ya kwabe takalmi ya durkusa ya ga yadda ita ta ce dan arziki ne kawai ta ce dole shi za a ba wannan kuskure ne a hakikanin gaskiya wannan uba shi zai tsaya ya yanke hukunci kuma zai yanke na bisa ga yadda mazan Allah ya ce kuma ya lallashi mahaifiyarsa ya bata hakuri dan a zauna lafiya tunda dai kakar da ba ita za ta zauna gidan auren ba idan yarinya ta shiga wani hali fa shine ya ja kuma kakar kuma ba wani abin da za ta iya a cikin irin wannan yanayi to akwai tambayoyi wajen guda takwas da iri ɗaya ne akan maganan shan maganin rashin ɗaukan ciki wato yanzu kusan abin da yake ta yaduwa kenan mutane suna ga sun yarda da kamfen ɗin da ake ta yi cewa iyalai sun yawa talauci ba za a iya ciyar da su ba za a iya shayar da su ba to akwai tambayoyi masu irin waɗannan guda takwas duk akan tambaya ne akan halaccin shan maganin tsarin iyali ɗaya kuma ta yi ƙarin bayani cewa mijinsu ne ma ya ba su kuɗi domin su bi wannan ƙa'ida ta tsarin iyali ta to ita ta karɓi wannan kuɗi kuma ta masa alkawari za ta dinga shan wannan magani akai akai kamar yadda likitan ya bukata to amma ba ta yin haka kuma ta kashe kuɗin to shine ita ƙarin bayani akai amma dai asalin tambayar shine me hukuncin shan magani domin takaita yawan iyalai saboda tsoron talauci wato takaita iyali ko tsara haihuwa ta yadda za a rika samun ta tsakanin wannan haihuwa zuwa waccan ana yin sa ne idan an samu larura yana daga cikin larura idan mace ta zanto a halitta ta mai yawan haihuwa ce duk shekara sai ta haihu hakan na bayuwa zuwa ga yaran su kasa samun kulawa mai kyau saboda wannan bai fara yawa kansa komai ba an samu kani wancan ma bai fara yawa kansa komai ba an samu kani sai ga yara uku dukkan su ba wanda yake wa kansa wani abu da babban da na tsakiyar da kuma na ukun da yake goye da shi to wannan larura ce da za ta iya sawa a rika samun hutun haihuwa shekara biyu ko wani abu makamancin haka gwargwadon yadda likita zai bada shawara amma a dakatar da haihuwa gaba ɗaya haramun ne sannan a yi hutu wanda yake mai tsawo a ce a kowace shekara biyar a haihu sau ɗaya shi ma wannan ya ci karo da manufar musulunci ta samar da yaya amma shekara biyu shekara biyu da rabi ko shekara uku